Tsaka mai wuya. Tun lokacin da tsohon shugaban kasa John Dramani Muhammad yake da ƙuruciyarsa, madafan ikon ƙasar Ghana ga baki ɗaya suna hannunsa, iya cin karansa babu babbaka. Muka gwamza da shi ya sha kayan da tun da aka fara ta tabarkin demokradiyya a Ghana babu shugaban ƙasar da ɗan takarar shugaban ƙasar da ya sha kayi irin kayan da isha. In ka je ka duba shekara alif ɗari tara da tasa'in da bakwai shida zaben da aka yi na Rawlings da Kufo da President eh, Kufo in ka duba percentage election da aka yi ya kusa 57% saboda shi wannan MPP suna wanga magana kullum wani bai taba correcting su ba ba gaskiya ba Yau shirin tsaka mai wuya zai mai da hankali ne a kasar Ghana inda a ranar bakwai ga watan disamba na wannan shekarar wato 2020 za a gudanar da zaɓe tsakanin manyan jam'iyyun ƙasar da suka hada da jam'iyyar npp mai gwamnati wacce take mulkin ƙasar da kuma jam'iyyar ndc wacce take babban 'yar adawa a ƙasar haka zalika su ma 'yan takara ne manyan 'yan takarar sun hada da shugaban ƙasa na na akufa ado wato mai ci a yanzu kenan da kuma tsohon shugaba john dramani muhammad na jam'iyyar ndc abin da ke faruwa a wannan zaɓen shine wato ba taɓa samun zaɓen ƙasar ghana wadda ɗan takarar gwamnati yana kan mulki sannan kuma abokin karawansa shi ma ya taba mulki ba ba taba samun haka ba sai wannan karo don haka zaɓen da za a yi wani karan batta ne tsakanin gagaruman 'yan takara guda biyu wanda su duka sun taɓa shugabancin ƙasa muna tare da alhaji ahmed ayuba wanda yake shine wakili na jam'iyyar npp mai mulki a ghana sannan bayan haka muna tare da alhaji audu arif wanda shi kuma shi ke wakiltar jam'iyyar ndc akan wannan shiri za mu ba malamai minti biyu biyu kowa ya mana shimfiɗan farko akan me kuke gani 'yan gane za su iya tsayawa a kai ko su duba su zaɓi jam'iyyan ku su iya su sake kafa mulki bari mu fara da jam'iyya mai mulki ta npp alhaji ahmed ayuba gare ka na farko wannan zaben da za a yi na bana watan zaɓe ne wanda yake da muhimmancin gaske dalilin da isa yake da muhimmancin gaske shine kaga tun lokacin da tsohon shugaban ƙasa john dramani muhamma yake da ƙuruciyarsa madafan ikon ƙasar ghana ga baki ɗaya suna hannunsa iya cin karansa babu babbaka muka gwabza da shi ya sha kayan da tun da aka fara ta barkin demokradiyya a ghana babu shugaban ƙasar da ɗan takarar shugaban ƙasar da ya sha kayi irin kayin da isha to dalilin da ya kawo haka ne kuwa al'ummar ghana bayan shekara takwas ƙarƙashin gwamnatin ndc sun gano cewa ba su da ƙwarewa watan abinda ake nufi da ba su da ƙwarewa da incompetent wasu san yadda ake tafiyar da harkar tattalin arziki ba yadda ake tabbatar da cewar ƙasa ta samu bunƙasa yadda za a yi talakawa sun samu sauƙin rayuwa Dalibai sun tafi makaranta yadda ya kamata ma'aikatan gwamnati ana biyan su kan kari lokacin da ya kamata to wannan duka da kuma cin hanci da rashawa wanda ba a taɓa ganin sa a ƙasar Ghana ba wayannan dalilan su ne isa al'ummar Ghana da aka taɓa jefa ƙuri'a suka yi buras da gwamnatin John suka watsar da wannan gwamnatin to shekara uku da rabi ɗannan, nan da Allah da ikonsa isa shugaban ƙasa na Nadu Danko Akufo Ado ya zama shugaban ƙasar Ghana al'ummar Ghana da kansu sun ga canji sun ga canje-canje kala-kala mun kawo abubuwa na canza rayuwa da kuma inganta rayuwa wanda tun da Ghana ta samu 'yancin kanta a 1957 zuwa yau ba a taɓa yin irin haka ba. To mun gode uh, Alhaji ba. An yadda ya kamata. Yawa. An samu shugabanci na gari. To. Gana ta ɗauki a tabbata na gari yadda ya kamata. Alhaji ba mun samu abin da ka samu minti biyun da ya kamata a ce ka samu don haka yanzu shi ka bar fage ka ba Alhaji Audu Arif shi kuma ya kawo mana me yake ganin jam'iyya ko kuma al'umman Ghana za su iya tsayuwa a kai ko za su duba su sake zaɓo jam'iyyar ndc ta dawo a kan kargan mulki alhaji arif bismillah na farko alhaji ayuba ya yi wani magana wannan maganan nan ba gaskiya ba ne da ya ce tun da aka yi mulkin ghana ba a taɓa samun shugaban da aka ka da shi kamar irin wannan zaɓen da aka yi na mp ba ba gaskiya ba ne. in ka je ka duba shekara alif ɗari tara da tabbatar sa'in da bakwai shida zaben da aka yi na Rollins da kufo da eh, president kufo in ka duba percentage election da aka yi ya kusa 57% saboda shi wannan MPP suna wanga magana kullum wani bai taba correcting su ba ba gaskiya bane hmm. wato kana zancin percentage kenan ba ainihin ɗaiɗaikun vote ba eh percentage wannan ba ba a taba yi ba an ka san election kowane lokaci da percentage ake aiki da shi. Ake haka. Ba a aiki da yawan kuri'u. Saboda ci in ka yawan kuri'u ka ɗauki kai lissafi da shi wannan kuka yi kuskure. To bismillah je da shi fi daga. Da ɗaya. Yawa a. Sun ake aiki ba aiki da yawan kuri'u. Ka gani MPP in sun samu dama su yi magana ba su da wani maganin da suke yi illa John Muhammad John Muhammad John Muhammad. ni na ganin kamar yau kasan mu Ghana abin da muke nema shine abubuwa da dama da yake na gine-gine da ya kamata a yi talakawa su samu sauki shine kamar ginin wurin makaranta ginin wurin ya sunan shi hospital inda za a je a samu kiwon lafiya da sauransu irin wannan abubuwan nan shi John Mahama yake yi amma ka duba Afirka abin da ya dame mu ne a ce an sa kuɗi a jihunmu ba mu damu da a ce an yi gine-gine an gyara kasa ba. John Mahama ya ɗauki irin ra'ayin kwamin Nkrumah ne. Kwamin Nkrumah nashi ne a gyara kasan, kasan nan abubuwa ya zo in ya so jama'a su huta. Bai damu da a ce a sa kuɗi a jihun talakawa ba. Gani yake yi kaman in aka yi wannan abin nan, talaka ka samu sauƙi ka iya kai abin da za ka yi ka samu wani abu ka sa a jihu. Don, ɗauki misali, in ba ka da wutan lantarki kana ɗinki ɗinkin zamanin da za ka yi da kafa za ka ta takawa amma an aka kawo maka wutan lantarki kana iya ka su wannan lantarkin nan ka ɗoki ka yi aiki da shi ka iya ka samu kuɗi fiya ka ka taka kafa ka ɗoki ka yi ɗinki da shi abin da ke kan ra'ayin John Muhammad nan abin da ya sa mm, yaranci kuɗi sai kuɗi eh, ka yi kokari ka datsa aya saboda lokacin ka ya kai to da shi ya sa ma John amma ya sa ma ido kenan amma su NPP nasu ne a doki a yi a yi su kudi a sa kudi cikin ajibu su su ci in ya so kuma su ba jama'a su ci saboda shi in ka duba yau abubuwan da ke tafiya corruption da ke tafiya cikin kasan Ghana ba a taba yi ba tun da aka yi duniyan Ghana. To mun gode kwarai da gaske. Ba nan eh. daga baya kuma a kodi magana. To shikenan a Alhaji Ayuba ka ce kana son ka kai wani martani shi yasa muna kana da minti ɗaya kai martani. Malam Mujeri. Na'am. A gurguje. ga da farko yana musu akan cewar watan zai mana wani turanci yadda suka saba yi dan watan a ci gaba da gudanar da jama'a ya cewa wai akwai wani percentage ko me mu abin da muka sani al'ummar Ghana masu jefa ƙuri'a sama da miliyan ɗaya da digo hudu ne suka jefa mana ƙuri'a tazarar da muka bawa na na aro kenan shi sa su daina wannan wani lissafin tura suna wani percentage da me mu ba mu san wannan percentage ba abin da muka sani al'ummar Ghana wa'anda suka je suka jefa ƙuri'a mu abin da muka sani kenan na biyu ina cewa kullum muka tashi ba mu da wata magana sai dai mu rinka maganar John Muhammad dole ne mu yi maganar John Muhammad saboda ya yi shugabancin ƙasar nan kullum idan kuka tashi kuna magana iya campaign sai iya magana tafkan watan watan nan da wata uku kenan da ibar gadon mulki ya bar gadon mulki wajen shekara uku kenan eh, shekara hudu kenan shekara takwas iya mulki saboda haka dole ne a nemi tarihinsa alhaji ayuba alhaji ayuba yayi shekara shekara hudu shekara hudu da watanni biyar yayi muna magana kada mu yi magana jumma'a dole eh. tilas ne mu yi magana eh. saboda gasar da aka nuna masa a ƙasar Ghana yi nuna rashin ƙwarewarsa da incompetencinsa ah. dole ne a rinka ah. tunasar da shi ko da yaushe akan ah, wannan. Alhaji Ayuba, Alhaji Ayuba, yawa. Ah. Ah, Alhaji Ayuba bari eh, eh, kai ka riga ka mai da martaninka ka riga ka mai da martaninka bari mu ci gaba da abin da muke so mu ah, duba Aiko a lokaci ne lokaci akwai sauran martani eh, amma ka yakuri lokaci ne mun baka kuma damar da za ka shigo ka yi wata maganar bari mu duba ta ni nima da zan maida. Eh kaka da zan eh, maida. Eh kaka bari mun shiga daga wannan insha Allah don baka ba mun sauran maida martani kuma akwai abubuwan da ya kamata masu saurare suna so ah, su ji su sani. Eh a kwarai kuwa za ka maida martani. abin da muke so mu duba alhaji audu arif na bar kamar da martaninka amma da farko da yake kowace jam'iyya ta taba yin mulki ta yi an gani haka ma su 'yan takarar sun taɓa mulki kama shi shugaban kasa mai ci yanzu na akufa ado da kuma john muhammad duka sun taɓa mulki aka gani to bari mu duba yanzu menene john muhammad yake da shi sabo da zai kawo ya nuna ma mutanen gane don su iya su zaɓe shi a wannan zaɓen da za a yi ranar bakwai ga watan disamba amma kana da da minti ɗaya ka mai da martani sai ka ɗora minti ɗaya kan wannan abin da na tambaye ka mai John Muhammad zai kawo sabo.